da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a kodayaushe. Tsoron zuwa kotu ya sa Adam Ezago ya ba matar Safiya takardar saki. A ƙarshen ƙarshe jararren jarumi kuma mawaƙi a Kano Adam Ezago ya saki matar Safiya Umar Talawa. Watanni biyar bayan ta yaji sakamakon rikicin da addaba auren nasu. Wata kwakwarar mija ta kusa da zango ɗin ta shaida wa mujallar fin cewa jarum ya yi sakin ne a shekaran jiya litinin inda ya aika mata da takardar a gidan iyayenta da ke birnin Kebbi, babban birnin jihar Kebbi. Dama ya taɓa sakinta tun tana amarya, amma bata kai ga komawa gida ba, ya mayar da auren nasu. Saboda haka a yanzu saki biyu ya tabbata, wanda ake ganin daga wannan dai magana ta kare wadda wannan shine sakin mace ta shida da zango ya aura a rayuwarsa. Wata majiya ta shaida wakilin mu cewa da farko zango ya finjiri ya ce ba zai saki safiya ba. Duk da yake ta sha alwashin ba za ta koma gidansa ba. Amma sai iyayenta suka yanke shawarar kai maganar kotu domin a kashe auren. Da ya ji haka ne ya ba ta takarda don gudun yin fallasa a cewar majiyar. Idan kun tuna a watan Fabrairu, mujallar fin ta baku labarin yadda rikicin da ya turnake tsakanin ma'auratan biyu. Har ya fito fili sakamakon wani bidiyo da zankon ya wallafa a TikTok kan yanayin zaman auren nasu. Inda a bidiyon mai tsawon minti uku ya bayyana saɓanin da ke tsakaninsa da Safiya, wanda ya sanadin bananta gidansa. Bidiyon da kare kai ne daga zargin da matar tasa ta yi masa na kasa kulawa da gida, a wani sakon murya da ta tura wa wata mata mai suna Antifati. wadda ke zama a Saudiya. Duk da yake zangon ya tabbatar da duniya da cewa bai kai ga sakin safiya ba a lokacin. Amma ya ce akwai yiwuwar zai sake ta ɗin idan har ba a sasanta ba. Lokacin da ya bidiyon, dubban masu shirya a social media sun nuna masa bai kyauta ba, da har ya fallasa sirrin gidansa a kafar sada zumunta. Hakan ya sa ya goge bidiyon daga shafinsa. To amma a lokacin har wasu sun kafi bidiyon har ya bazu a social media kamar wutar bazara kuma ya janyo cece kuce a tsakanin masu sharhi. Zango dai ya yi ƙaurin suna wajen tsauri saki domin kuwa safiya ita ce mace ta shida da ya aura ya saki. Da farko ya aura Amina 'yar garin Kaduna a cikin shekarar da shida, ta haifa masa ɗansa na farko Haidar wanda abu ne ya cika shekara goma sha shida da haihu. Ya sake ta sai ya auri Aisha wadda 'yar uwarsa ce ta jini daga garin Shika da ke karamar hukumar giyu a jihar Kaduna. Ta haifa masa 'ya'ya maza uku. Jarumin ya auri matarsa ta uku mai suna Maryam daga jihar Nasarawa, ita ma ya sake ta. Sai zan ya auren jarumar kanin mai suna Maryam Ebiola daga unguwar Lugai a Abuja a cikin shekarar 2013. Kafin nan sun fito tare a cikin fim ɗin Nas. a cikin shekarar 2015 zango ya tsallaka ƙasa zuwa garin ingaguwar dere a jamhuriyar kamaru ya auri umar kunsu ita ce ta fara haifa masa ya mace wadda ya raɗa mata suna marjanatu. da ya sake ta ne ya auro safiya wadda aka ɗora aurensa da ita a ranar juma'a 26 ga watan afrilu shekarar 2019 a masallacin fadar sarkin gwandu da ke garin gwandu a jihar kebbi sun haifi 'ya mai suna furera sunan mahaifiyarsa wadda ake wa lakabi da diana a ranar 6 ga watan nuwabar shekarar 2021 diana ce ta bakwai a jerin 'ya'yan adamu maza hudu da mata uku kuma abin lura shine kowane ɗa uwarsu daban a lokacin da aka yi auren zango da safiya mutane sun taya su da murna yayin da wasu ke ta babar ɗorewar auren saboda yadda ake kallon jarumin a matsayin mai aure saki. Ba mu san takamaiman dalilin mutuwar aurarrakin zango guda biyar ba, amma ya faɗi dalilin saɓaninsa da safiya. A cewarsa, tana kasuwanci irin na intanet ne a asirce ba tare da saninsa ba, kuma da ya hana ta sai ta ki bari tare da ɗorin gindin 'yan uwanta. bidiyon da wallafa a cikin Fabrairu ya ce, tunda sun zaɓi kasuwancin da take fiye da zaman aurenta. Ba ni da zaɓi a kowane lokaci daga yanzu za a jin labari mara daɗi a gafarce ni. Wannan shi ne saboda ina sananne ba zan kashe kaina ba saboda mabiyana ko masoyana in burge su ba. In ci gaba da zama da baƙin ciki saboda babu yadda na iya. Sai dai kuma binciken da mujallar fim ta yi sun gano cewa babban abin da ya farraki ma'auratan ne suyar Adamu da ya yi da jarumar shirinsa mai dogon zango da yake shiryawa mai suna asin da asin wato mira shu'aib wadda aka fi sani da Junaidiyya, ta cikin diramar idan ba da masu. wata maja da ta buƙaci a sakai sunanta ta faɗa mujallar fin cewa mira ta zama silar mutuwar a wannan auren ne saboda soyayyar da zango ya yi da ita ce ta janyo saɓani tsakaninsa da safiya wanda har ya kai ga matar tasa ga barin gidan aurenta a kaduna ta koma kebbi mira ta so auren adamu kuma shi ma haka amma sai ya kasance mahaifiyarsa ba ta so sannan shi ma yi wani bincike saboda haka dai ya haƙura da aurenta in ji majiyar majiyar ta ce safiya ta bayyana cewa ita bata damu da soyayyarsa da mira ba inda aurenta zai yi amma ba yadda suke yi ba maje ta kara da cewar a lokacin da sofi ta kuma birnin kebe mida ta rika faɗa mutane cewa saboda ita ce sofi da adamu suka samu saɓani to amma ba sa tare yanzu su tasu ta tarwatse kuma mida ta lashe takobin cewa adamu da sofi ba za su taɓa sasantawa ba tunda har ya ci amanarta. ta A bidiyon da ya saki a farkon wannan shekarar, Zango ya nuna ya san irin kallon da mutane suke masa na aure-aure. Har ya sha alwashi inda ya har aurensa da safiya ya mutu, to ba zai ƙara yin aure ba har abada. Ya ce ina ganin na gama aure, da izinin Allah na gama aure. Kuma ina roƙon Allah ya kare ni daga dukkan abubuwan da nake gujewa, yasa nake ta yin wannan auren. to yanzu da auren ya mutu za a zuba ido a ga idan zai ƙara yin auren ko a'a da kuma irin rayuwar da zai yi ba tare da aure ba a matsayinsa na matashi mai jini a jika. dana subscribe kana ka dana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye mu a kodayaushe.